الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة سنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. barkan mu da saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da takwas ga watan takwas wato watan sha'aban a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da ashirin da biyu ga watan tara shekara ta dubu biyu da hudu miladiya a darasi da ya gabata idan ba abin ta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta goma sha ɗaya cikin wannan sura mai albarka wato suratul hadid yau kuma za mu tashi a farkon aya ta goma sha biyu yau mu tarar mu'minina wal mu'minat wanda kuma shine darasin mu na biyu a cikin sura mai Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو القول العظيم وبنجد تعالى يوم ne المؤمنين والمؤمنات kafin kalmar yauma ana kaddara uzkur abin nufi ka ambaci yauma taral mu'minin wal mu'minat ranan da zaka ga mummunai maza da mummunai mata yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aymanihim hasken su yana bayyana gaba gare su da baya gare su wa yuqalu lahum ana ce musu bushrakum al-yawm madalla da farin cikin da kuke ciki a yau ko kuma bisharar da ake muku a yau jannatun tajri min tahtiha ita ce aljanna wanda koramu ke gudana karkashin gidajenta khalidina fiha kuna masu dawwama a cikin ta ba tare da mutuwa ba ko ba tare da tsufa ba zalika huwa al-fawz al-azim wannan shine rabo wanda yake mai girma wato wannan shine sakamakon mummunan da aka ambata a baya waɗanda suke yi wa Allah kyakkyawan rance wanda Allah ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan wa yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim da haka za su tashi cikin wani haske da yake gudana gaba gare su da baya gare su ubangiji ta Allah samu cikin sai kuma Allah يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطن له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب نادوا لهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير Ubangiji ce yau mai yakunul munafiqun suna musu ranar da munafukai maza za su rinka faɗa wal da munafukai mata za su rinka faɗa da zina amanu game da wanda suka yi imani wanda za a tafe su cikin wannan haske sai su unzuruna da suka tafi min nurikum ma'anar unzuruna ku dan jira mu na naqata bismun nurikum mu ma mu tofani wani abu daga cikin hasken da yake tare da su domin an tashi su mun mune suna cikin haske su ko munafikai suna cikin duhu sai su ce ku jira mu mu tofani wani abu na hasken ku qila sai a ce da su irji'u wara'akum faltamisu nura ku koma daga bayan ku mana faltamisu nura ku nemo hasken don kuma ku samu haske makamancin wanda suka samu to anan waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da irji'u ra'akum ku koma gidan duniya ku je ku yi imani ku yi aiki nagari tare da ikhlasi da biyayya ga manzon tsira shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan su ma daga can suka yi imani da aiki na garin da ya gadar musu da hasken da suke cikin yau in dai kuna bukatan haske ba a nasu za ku dofana ba sai dai ku koma daga can gidan duniya ku ɗauko na ku hasken to kaga idan haka ake nufi da ayar sai zanto gatse ake musu da izini, wato abin da ba zai yi ba ake faɗa musu dan wannan kalmar ta zanto wani nau'i ne na azaba doriya akan azabar da kai waɗansu malaman kuma suka fassara da cewa a abinda ake nufi irji'u wara'akum waiwaya baya wato kamar a daga nan inda suke ana nufin su waiwaya baya mana in sun waiwaya su ma fuska su ta kyalli dan su waiwayo su ci gaba da tafiya su kuma suna tsammanin haka din malai fara da sai suka juya baya sai suka waiwaya fa duriba bainahum bisuwar sai aka sanya wani sayamaki a tsakaninsu lafazin suwur yana nufin katanga wato sai aka sanya wata katanga a tsakaninsu da mummunai ai hajibun bainahuma wani shamaki a tsakaninsu wakila huwa surul a'raf waɗansu malamai suka ce wannan shamaki da aka ambata a nan gurin shine wato katangan la'arafi da bahaushe ke cewa to zan la'arafi wa bainahuma hijab wa ala al-a'raf rijalun ya'rifuna kullam bi ma'ana to zan la'arafi kenan ko kuma dai ka ce hijabi wanda za a sa a tsakankanin su wanda zai rabe tsakanin bambalai wato ainihin da munafukai wannan katanga da za a sa ta raba su da juna lahu babun tana da wata kofa batinuhu fihi rahma cikin wannan katangar a nan ne inda rahama take min jihatul mu'minin wato sashin da mu'minin suke kenan wa zahiruhu daga bayansa kuma min jihatil munafiqin daga inda munafiqai suke min la azab wato daga bayan su kuma nan azaba ce daidai inda munafiqai suke azaba ce daidai inda mu'minin suke kuma wato ainihin rahama ce a wannan yunaduna to yin sun da ba ta ganin su an daga an sanya hijabi a tsakanin su sai dai kira kuma yunaduna hum sai su munafiqai suna kiran mummunai suna cewa alam nakum ma'akum shin ba mu kasance tare da ku ba ki duniya a gidan duniya ala fa'a wajen yin ayyukan da'a قالوا sai من sai bala eh ba ku kasance tare da mu ba yaqulu almu'minuna bala kad kuntum ma'ana fi wato lafazin ana amfani da shi ne linafiyin wanda kuma nafiyin nafi shine isbatu domin su sun ce alam ma'akum shin ba mu kasance tare da ku ba ina fata mun fahimta abinda suke so su ce a nan gurin ai muna tare da ku su kuma suka ce bala ba wani nan ba ku kasance tare da mu ba ko kuma ba ku kasance tare da mu ba ma'ana eh kun kasance tare da mu amma a zahiri a zahiri ta fuskar imanin baki da kalmar shahada ta baka kun kasance tare da mu amma a batsini ta hanyar tabbatuwar imani a cikin zuci ta yadda kuma hakan zai tasiri a gaban mutum cikin maganganunsa da ayyukansa na yau da gobe wannan kan bakwa tare da mu wato kun yi tarayya da mu ne kadai a zahiri a maganar baka amma ba a cikin aiki walakin da kun an fusa wato ku din wato kun bala an ci kawunan ku ko kun jarrabu kawunan ku bin nifaki ta hanyar munafunci wa tarabbastum har ma kun rinka zaman dako na ku ga ranar da mummuni za su karye ranar da za a ci nasara a kansu ranar da addinin zai zama babu wartabtum kun sanya shakka ai takaktum fi dinin islam kun shakka game da addinin musulunci wa gharrakum al amaniyu gurace gurace sun riga sun rude ku hatta da'a amrullah har lamarin ubangiji ya zo wato mutuwa wa gharrakum billahi al gharur sannan kuma mai rudi ya rude ku game da ubangijin mai rudi shine shaitan tunda shaitan ya ta alwashin sai ya halaka da mutane sun bala'ati annahum min bayna aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktharahum shakirin zan zo musu ta gaba ta baya sannan zan zo musu ta dama ta hagu ta yadda ba za ka samu da yawa suna godiya gare ka ba ya ubangiji haka sai dan yayin rantsuwa cewa sai ya hana mutane bin tafarki madalici wala udillannahum wala umanniyannahum wala amarannahum fala yubtikunna azana al'am wala amarannahum fala yughayyirunna khalqa Allah ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا شيطان يرنتsi cewa sai ya halakar da mutane sai ya tusa musu gorace gorace na duniya a cikin zuciya sai da zai manta da su lahirar wato sai ya sa su rinka su rinka haramtawa dangi na dabbobi da aka halatta musu kuma har su sanya alamar dabbar da suka haramta kansu ta hanyar tsaga kunnanta sannan zan umarce su har sai sun canja halittar ubangiji haka ce zan ya faɗa Allah ya tsare Allah madaukaki ce fa yau la yu'khadhu minkum fidiya a yau ba za a karɓo ta fansa daga gare ku ba inda wani zai yi yunkurin fansar kansa da dukiya wala min allazina kafaru haka ba za a karɓa ba daga tsantsan kafirai waɗanda su ba su raba kafa ma irin ma'awakum nar ku da su makomar ku ita ce wuta hiya maulakum ita ce matattararku wa bi'sal masir kir da makoma in ta zanto ita ce wutar jahannama Allah sani wannan ita ce illa ta nifaka ko illa ta munafunci munafunci kuma shine da baki mutum ya nuna musulunci amma a zuciya kuma baya tare da Allah baya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ya faɗi kalmar shahada da baka dan ta tsire masa dukiya ta tsire masa jininsa sai da yana yakar kafirai ba za a yake shi tana a mayar da shi wato fursunan yaki ko a mayar da dukiyarsa a matsayin gari to irin wannan sune za su samu kansa a cikin wannan mummunan hali da Allah madaukakin sarki ya kawo mana cikin wannan aya sai ma da yake wa min al-iman al-inqiyad al-batini yana daga cikin imani wato rusunawar zuci wato a zuci mutum ya rusuna ma ubangiji wa huwa al-ikhlas wato mutum ya keɓance Allah da ibada ai ikhlasul amali keɓance aiki don Allah shi kadai fa ka'annahu ba'da zikril munafiqin wa akibati amrihim yawm al wato bayan ubangiji ta'ala ya ambaci munafikai da karshen lamarin su to kuma sai za a kawo mummune su kuma yadda ya kamata su zama dalatin alam ya'ni lil ladina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تحسنون وبنجد في ألم يأن للذين آمنوا سلوك في بيبة ga mummunai waɗanda suka yi imani billahi wa rasulihi suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokaci bai yi ba gare su an taksi a qulubuhum zukatansu su tausasa ay talila wa taskuna wa takhda wa tatma'in zukatansu su yi taushi zukatansu su natsu zukatansu su kaskantar da kansu su samu natsuwa zuwa ga ambaton ubangiji fa yubadiru ila amali ta'at su rinka yin gaggawar ayyuka na da'a bil qawli da magana ta kuma da'a wa ma nazala min al haqq su zukatansu har yanzu ba su tausasa ba zuwa ga abin da yake sauka daga sama min alhaqqi na gaskiya ma da yake ma nazala nan bi takhfif wa ma nazala wa qur'a bi a aw taqra'a wa ma nazala min alhaqqi sai zanto abin da Allah ya saukar na gaskiya to anan gurin zikrullah ma'ana ana bukatar mummunai su rinka yawan zikirin ubangiji kuma su rinka samun natsuwa lokacin da suke zikiri zikiri ya zanto ya kara mutum natsuwa ya kara zuciyarsa taushi idan mutum na da ke kasasshiyar zuciya sai ke yin zikiri na safa da yamma to a ga zuciyarsa ta yi laushi idan mutum baya da tausayi baya da rahama baya da jin kai sai ke yin zikirin safa da yamma na kwance barci da na tashi to a ga hakan ya rage wannan kaushin zuciyar ya rage wannan rashin imani da rashin jin kan mutane da rashi Don wannan ne hakikanin aikin da zikiri ke wa bawa inda zikirin mutum na yi shi daidai in kaga mutum na zikiri kuma yana zalunta mutane yana yin zikiri kuma zuciyarsa na ƙara kaushi tana ƙara duhu to hakikanin gaskiya zikirin da yake sai bace shiga ko dai lafazan da yake amfani da su wajen zikiri din ba waɗanda suka tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane ba ko kuma zikirin da yake yi wato ko da lafazin ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana yin sababu nutsuwa babu alaka tsakanin abin da bakinsa ke faɗa da abin da zuciyarsa ke ɗauke da shi a lokacin da yake furta kalmomin wanda ana son a samu cikakken muwafa'a wato tarayya da juna tsakanin abin da harshe ke faɗa da abin da zuciya ke gudurcewa yayin da take furta kalmomi da baki zuciyar ya zanto na hararo ma'anar abin da take faɗa amma ba zikiri na zuciyar mutumin da yake ga lalle ba wato irin wanda zaga mutum yana zikiri a kan titi ya rike tarbi yana ja ko bai hana shi kalle kalle ba bai hana shi hira da mutane ba wai zikiri yake yana lazimi to kaga wannan a hakikanin gaskiya ba zikiri bane ba mai zikiri yana samun cikakken nutsuwar da inda za ka wuce ba ba zai san kawo ce ko ka zo ko ka tafi saboda ya shagalta sa da ubangiji yana munajati da shi yana tuna kalmomin da yake faɗa lokacin da yake subhanallah yana nufin dukkan tawaya ta kori gabarin ubangiji dukkan kamala ta tabbata gare shi lokacin da yake walhamdulillah yana nufin duka dangin yabo ba wanda yake tantantar ai masa shi sai Allah yabo a jarrabe ka da shi mai kyau yabo kan abin da ya jarrabe ta da shi mara kyau ma'ana ana godewa Allah in ya ni'imta maka ko kuma ya jarrabe ka da wahala dole shi za a yi wa wannan yabo din wala ilaha illallah babu wani abin bauta bisa ga tantanta a sama ko a kasa cikin mutane ko aljanu ko salihai ko annabawa ko waliyai ko kehuna illa Allah sai Allah kadai ba wanda ake bauta sai wallahu akbar kuma Allah shine mafi girma to kaga waɗannan kalmomi lokacin da kake furta su kana tuno wannan ma'anar bakinka ya cika da kalmomin zuciyarka ta cika da ma'anar to wannan shine hakikanin zikiri haka idan qur'ani kake karantawa kana kokarin hararo ma'anar abin da kake kake karantawa to wannan ko shakka babu zai sa zuciyar mutum ta yi laushi yasa Allah ya ce allazina amanu وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب ma'ana waɗanda suka yi imani zukatansu suna natsuwa da ambaton ubangiji ku saurara ku da ambaton ubangiji ne zukata suke natsuwa sannan yace Allahu nazzala ahsan alhadith kitaban mutashabihan matani taqta'iru minhu dhulul ladina yakhshawna rabbahum ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد بنجري تعالى سيدي يسو كدا أحسن الحديث ما في كاون ذلك ما في كاون مكان كتابا ونلتافي متشابها ما يكمان جونا بقرة تايك ماذا آل إمران آل إمران تايك ورسولة الإخلاق suratul ikhlas ta yi kama da suratul nas ta wata fuska ta wajen balaga ta wajen mu'jiza ta wajen gagar koyo yadda mutane ba za su iya kawo suratul baqara ba ko da sun taru haka ba za su iya kawo qul huwallahu ahad ba ko da sun taru mutatabihan masani wanda ake yawan maimaita karatunsa safa da yamma takace irru min hudulul ladzina yakhshawna rabbahum zukatan waɗanda suke jin tsoron ubangiji sukan takura su rinka makyarkyata milhu saboda abin da alqur'ani yake dauke da shi imma na alwa'd alƙawarin gidan aljanna aw alwa'id alƙawarin gidan wuta ga wanda ya aikin sa thumma talilu zududuhum wa qulubuhum ila zikrillah sannan kuma zukatan nasu sai su yi taushi ha kuma jikinsu sai su yi taushi zuwa ga zikirin ubangiji nan ne mahallin shahidin dalil zuluduhum wa qulubuhum ila zikrillah to dukkan mai zikiri ne ke samun wannan dukkan mai karatun qur'ani ne ke samun wannan ta Allah ce zalika hudallah yahdi bihi man wannan shari'a ce ta Allah yake bayar da ita ga wanda ya so wa man yudlil Allah fa lahu min had wanda Allah ya shiryar ya kimtsar da shi ba wanda zai wanda batar da shi ba wanda ya sai shirye da shi ko ya da shi ya da da haka da akwai bukatar zukata su rinka taushi su rinka lauci. in dan kasuwa ne kai a garhama da jin kai da kai idan har kana zikirin safa da yamma idan har kana wanzifa ta gaske safa da yamma to a samu cewa wato ainihin zuciyarka tana lauci kana jin tausayin bayan Allah Ba ka musguna musu ba ka takura musu ba ka ɗaukaka farashi daidai lokacin da tsananin bukata ya zo Ba ka ɓoye sukari ko ka ƙara farashinsa har kawai dan kaga azumi ya zo ka ƙara kuɗin madara har kawai dan azumi ya musu dukkan wani kayan masarufi da kayan bukata na dole rayuwa kasan yi kokari ka kama hakura da karamar riba dan albarka kake nema ba yawan dukiyar ba yawan dukiyar da ba albarka a ciki ba ta da amfani amma dukiya mai albarka komai ka dan ita ce mutum ke jin dadin ta kaga ta zame masa rufin asiri amma sai ga mai dukiya da yawa da motoci ba adadi da katin gida da kasuwar katanga amma babu rufin asiri sai fallasa ta zo masa sai bankuna su fallasa mutum Allah ya kiyaye mu alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah shin har yanzu lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani zukatansu su tausasa ga ambaton ubangiji wa ma nazala min al-haq kuma zukatansu su rinka tausasuwa zuwa ga abinda yake sauka na gaske ma'ana lokaci yayi da ya kamata su zama haka wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu kada fa su kasance kamar waɗanda aka bai wa littafi da هم اليهود والنصارى سنة يهود والنصارى فطال عليهم الأمد في لوكتي يتسوى أكنس tsakanin annabawan da suka isar da littafin da kuma abin da ya biyo baya aka samu lokaci mai rata fakasar kulubuhum sai suka san suka kekace suka taurare lam talil li zikrillahi ba sa tausasuwa dan ubangiji da yawan su ne an ta'at wato sun kauce wa da'ar ubangiji li kaswati qulubuhum saboda li kaswati qulubihim saboda wato kaushin zuciyarsu ko kekacewar zuciyarsu ma'ana kada mummune su zama haka kada tsawon lokaci tsakanin mu da saukar alqur'ani ya sa zukatan mu su kekace irin yadda tsawon lokaci da aka samu bayan shodar annabi Musa ya sa zuciyar Yahudu su kekace tunda dai alqur'anin yana nan Allah ya alƙawarin tsare shi ba za a canza shi ba to kamata yi mu rinka daukan darasi a cikin sa dan shine zai sa zukatan mu su zanto masu laushi sai da ba za su je da Allah ta ilamu ku sani ya ku mu'minai anna Allah yuhyi al-ardh ba'da mawtiha ubangiji ta'ala ne ke rayar da kasa bayan mutuwar ta bin nabat ta hanyar fitar da tsirrai a ciki fa kadhalika yaf'alu bi qulubikum kamar haka ne kuma Allah zai aikata da zukatanku yarudduha ila al-khushu'i bi dhikri wa tilawati wal-amali bil-qur'an wato zai mayar da zukatan naku su sake komawa wajen khushu'i kaskantar da kai da tsoron ubangiji bi zikiri idan ana yin zikiri wa tilawati idan ana tilawan alqur'ani wal amali bil qur'an idan ana aiki kuma da abinda alqur'ani din ya kosa lokacin da aka ce tilawan alqur'an ana nufin karatun alqur'ani sawa'un kana dubawa ko kuma da ka da faɗi wannan saboda galibi a Hausa musamman a yare na gida na karatun allo idan an ce tilawa to idan ka yi karatun qur'ani da kake nan ai eh, ba wai abin da kake budawa kana gani ba amma asalin tilawa a larabce na nufin karatun an gane ko allazina atinahum alkitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bi wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la taqutuhu bi yaminik idza la tabal mubtilun at-tilawa al-qira abin da kin tilawa shine karatun sawa'un da ka ko kuma wato ainihin kana gani an gane ko ilamu anna Allah yuhil ardu ba'da mawtih ku sani ubangiji ta ala na raya zuka na raya kasa bayan mutuwarsa to kamar haka ne yake raya ta bayan mutuwarsa ta hanyar imani kad bayyana lakum al hakika mun bayyana muku ayoyi la'allakum ta'qilun dan ku zanto masu hankaltar abinda ake faɗa muku sallallahu إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم wato akwai abin da kira at-tasadduk akwai abin da wato gaskata a faɗa maka zance ka ce eh gaskiya ne ka ce da wanda ya faɗa maka sadaka, wannan shine at-tasdiq amma at-tasadduq bayar da sadaka sawa'un sadaka ta farilla kamar ko sadaka ta nafila ta yau da gobe wani abu da mutum zai yi dan neman yardan ubangiji ta ala ubangiji ta ce innal musaddiqina asalin ayar innal mutasaddiqina da aka shigar da ta'un din ta zanto cikin fa innal musaddiqina wal musaddiqat lalle masu bayar da sadaka maza da masu bayar da sadaka mata wa aqradu Allah qardan hasana waɗanda suka bayar da kyakkyawan rance ga ubangiji subhanahu wa ta'ala to irin waɗannan me sakamakon su yudha'afu lahum ubangiji zai ninninka musu sakamakon wa lahum ajrun karim kuma suna da lada babba a gobe kiyama wato wannan aya zuwa ce ga man sadaka malai ce wa aqradu Allah qardan hasana raji'un ila dhukuri wa ina wato aka ce aqradu wannan lafazin yana koma zuwa ga almusaddiqin din masu sadaka maza wal musaddiqati da kuma masu sadaka mata amma sai aka ce aqradu aka yi wawun ta jama'atu zukur ma'ana duk taglibi dan saboda a rinjayar da bangaren maza akan bangaren mata amma in ba haka ba matan sun shiga cikin aqradu ba sai an ce wa aqradna an kawo nunun niswa ba aqradu din jama'atu zukur ya tafi mazaje ya tafi wato ainihin ko mata ke an gane ko وعطف الفعل على الاسم في صلة ال لأنه فيها حل محل الفعل wato aka ce almusaddiqin kaga suna ne wal musaddiqat amma sai aka wa aqradu wato sai aka kawo fi'ili aka yi afafin sa akai ismi wanda ba a saba ganin haka sosai ba a cikin harshen larabci akan yi afafin fi'ili akan fi'ili ko ismi akan ismi dan uwansa to sai ma da yake cewa afafin fi'ili da aka yi a kan suna fi silati al saboda a cikin al din can wato kamar akwai sila ne innal ladzina saddaqu innal lawati saddaqna li'annahu fiha halla mahalla al-fi'li to shi kuma al-mawsul kamar ya kame wurin da fi'ili ya kamata ya samu ne da haka sai aka kawo fi'ili wajen wa aqradullah wa dhikrul qard bi wasfihi ba'da tasadduq taqyidun lahu ambatan al-qard bayan an wato bayan Um, an ambaci a tasadduk wannan sai ya nuna wato idan mutum zai sadaka din dole ya yi ta bisa ga alqardul hasan to ko mun faɗa a baya cewa alqardul hasan shine kyakkyawan ran to ya can zai zama kyakkyawa idan mutum ya sa ikhlasi ma'ana ya ya bayar da rance kyakkyawa ga ubangiji subhanahu wataala kamar yadda kuma na faɗa a baya an kwatanta sadaka da rance dan ka samu tabbas din cewa ba hasara kai ba dan duk wanda ya bada rance yana sa ran wani abu ne da to amma sai Allah ya tantance in qarb din ya zama hasan to wannan sadakar sai in ta zanto da kyakkyawan niyya to sannan ne ubangiji subhanahu wataala zai sakamako yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim sai ce wallazina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun wadanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzanninsa ulaika humus siddiqun irin wannan sune wato siddiqai ai al-mubalighuna fi tasdiqi wanda sai kai matuƙa wajen gaskata wa shuhada'u inda rabbihim waɗanda suke shahidai kuma a wurin ubangijin su me ake nufi da shahidai a wajen ubangijin su alal mukazzibina min al-umam wanda suke bayar da shaida dangane da mutanen da suka karanta annabawan su cikin al'ummomin baya to su ne sakamakon su lahum ajruhum wa nuruhum su suna da lada da ubangiji ta Allah masa tanadi wa nuruhum kuma suna da haske da Allah ya masa tanadi da Allah ya masa tanadin sa amma wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina waɗanda ko suka kafirce suka kare ta ayoyin mu addallati ala wahdaniyatina waɗanda suke nuna kadaitakar mu waɗanda suke nuna kadaitakar Allah ulaika ashabul jahim waɗannan su ne ma abuta wuta wanda take mai gona ai la yufarikuna ha abadan ba za su rabu da ita ba har Allah ya tsare mu kalli waɗannan kalmomi kamar haka والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم زوانا malamin tafsiri sun yi fassara biyu a nan gurin fassara ta farko waɗanda suka ce jumla biyu والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzansa cikakken imani to wannan su ne siddiƙai to wannan jumla ta kare wa shuhada'u inda rabbihim lahum ajruhum wa nur shahide ko a ubangijin su to su suna da hasken su suna da ladan su to kuma jumla ta biyu ina ba san kuma fahimta haka waɗansu malaman tafsiri suka faɗa suka ce jumla biyu ce wacce tana magana akan siddiqai wannan tana magana akan wa shahidai waɗansu malaman suka ce duk jumla ta yi ma'anar zancen wallazi na amanu billahi wa rasulihi ga waɗanda suka yi iman da Allah da manzanninsa ula'ika humus siddiqun waɗannan su ne siddiqai wasu hada'u inda rabbi kuma su ne shahidai a wurin ubangijinsu lahum ajruhum wa nuruhum kuma suna da ladan kuma suna da hasken a ranar kafin kiyama ina ba zan fahimta to a cikin zantukan guda biyu wanne ne fi kaji waɗansu suka ɗauka wannan zancen da biyu shi ya fi ƙarfi aka ce me ya hujja suka ce al'asul fil kalam alwaslu la tafkik asali gaba da zance shine in an koro jumla guda biyu ko uku duk ta zanto tana magana ne akan jinsin mutane guda ɗaya. ba a laraba a ce wannan daban wannan daban wannan shi aka saba ji a larabci shi ka'idar larabci ta saba shi ta gada ina ba za mu fahimta da haka suka ce mu a nan gudun muna kan asalin zance sai zanto wallazi na amanu billahi wa rasulihi kaga nan wurin gaba ɗaya mutu dani ulaika humus siddiqun khabar kenan wa shuhada'u inda rabbihim khabar na biyu kenan lahum ajruhum wa nuruhum khabar na uku kenan an samu mubtada daya amma khabar din ya zama guda uku ina fata an fahimta to dama khabar ya iya zama daya ya zama sama da daya an gane ku to amma waɗansu masu magana ta biyu suka ce a'a ya kamata ku ɗauka na amanu billahi wa rusulihi ulaika hum musaddiqun an gama wa shuhada'u inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum kuma wannan sabon zace aka ce me hujjar ku suka ce an yi magana akan jinsin mutane guda biyu siddiqai da shahidai wanda daban-daban ne dan martaba ta siddiqiyya ita ce mafi girman martaba da dan adam zai samu abin da yake shine annabta da manzanci idan ka tare annabta da manzanci babu wata martaba da take biyo baya sai mai sai siddiq daga nan gurin kuma sai mai sai shahidi ina ba ta an fahimta suka ce domin ma idan ba kuka ce kuma والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم da ba dai ne yau ai ba dukkan wanda ya imani bane yake shahada da lokacin annabi da lokacin abubakar da lokacin umar da lokacin usman da lokacin ali rubwanullahi alaihim adadin wanda ya shahada da adadin wanda ba su yi shahada ba wanda ya fi yawa adadin ba su yi shahada ba ya fi yawa shahidai kaɗan ne amma ko a nan gurin idan kuka ce wallazina amanu billahi wa rusulihi wanda suka yi imani da Allah da manzansa ulaika humul siddiqun siddiqai ne su wasu hada kuma shahidai ne ma'ana dukkan wanda ya imani sai ya yi shahada ba zai yi ba sannan idan kuka ce duk jumla ɗaya ce wallazina amanu billahi wa rusulihi mubtada ulaika humus siddiqun khabar والشهداء عند ربهم خبر نبي لهم اجرهم ونورهم خبر na uku wannan ya saba yadda laraba suka saba ya saba laraba sun yarda idan khabar idza ta'addada al-khabar idan khabar ya zanto daya biyu uku to ko dai kai adadin sa gaba daya ko ka yin adadin sa gaba daya amma kai adadin wani sashi ka yin adadin wani sashi larabci bai saba ganin wannan abin nufi za su iya cewa zaidun karimun lahu malun kaga zaidun karimun lahu malun ko ka ce zaidun shuja'un karimun lahu malun kaga ni zaidun karimun shuja'un lahu malun wato zaid yana da karamci jarumi ne kuma yana da dukiya kaga zaid shine mubtada karim ya zama kabar na farko ko shuja kabar na biyu lahuman kabar na uku kaga anan gurin duk baka yi amfani da wawul akasi ba to ya halatta ko kuma ka zo ka ce zaidun karimun wa shuja'un wa lahuman kaga da kace zaidun karimun ka kabar na farko kenan wa shuja'un sai ka amfani da me wawul akasi wa sai kai amfani da me wa wala ba to biyu amma suka ce ba a saba ji baka lokaci zaidun karimun wa shuja'un lahu mal kai kabar farko na biyu ko ba a a saba jin wannan ba wanda in kun ce duka jumla tana magana kan mutum daya abinda muka faɗa kenan kun ce qur'ani yayi abinda ba shi aka saba ji ba a ma'ana والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون خبر نبركو كنا والشهداء عند ربهم خبر نبي كنا لهم أجرهم بيتي بوا لهم إذا فتاة فهمت شو كما شيء أكثر جيبا أتكين هذا الله إذا فتاة فهمت da yake ibn al-qayyim wato kwakwace da shi kuma makaranta ibn taymiya tana da albarka daliban su duk lokacin da suke magana akan ulumul shar'iyya sai ka samu lalle sun yi karatu ibn al-qayyim yace lalle ko shakka babu ka raba jumlar ki yafi ka haɗe ta walladina amanu billahi wa rasulihi ulaika hum siddiqun daban wa shuhada'u inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum kuma daban yace domin idan ka duba cikin sunan nisa'i haka aka raba as-siddiqun daban as-shuhada'u daban Allah ya ce wa man yuti Allah wa rasula فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين سبب والشهداء سبب والصالحين كذا الصديقون دبان كما الشهداء دبان suka sai in ka ce dole ɗaya ce kada gudun ka ce tun mutum ɗaya shi kuma can suratul nisa ta warware mana ajin siddiqun daban da ajin wa shuhada wa inda rabbi yake kuma ma yadda suratul nisa ta bayyana waɗannan abubuwan guda hudu al-anbiya as-siddiqun ashwada as-salihin kan sai aka ce wa hasuna ulaika rafika yake haka nan suratul hadid ma sai bayani sai dai ba a saro irin na suratul nisa'i ba nan gurin ubangiji ya ce wallazina amanu billahi wa rusulihi ulaika hum as-siddiqun sannan ya kawo wasu shuhada inda rabbi yana fata an fahimta to a can baya yayi magana innal musaddiqina wal musaddiqat wa ardullahi qardan hasanan to wannan sune ya rage ka ce ina al-anbiya'u can gaba zai faɗa maka kada arsalna rusulna bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qisti wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله su عزيز انت كذا هدوء dan kuma akwai mai musu sai mu ubangiji ta ala ce wallazina amanu billahi wa rasulihi ulaika hum as-siddiqun wash-shuhada'u inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul wanda ku suka kafirce mu ubangiji suka kare ta ayoyin mu ulaika ashabul jahim yace to waɗannan sune ba abuta wata Allah sai da Allah sai اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يقول ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله Ubangiji ce in ilamu ku sani annaman hayatul duniya ka daidai ita rayuwar duniya la'ibun wa lahu lafazin la'ib wato wahala ce game da gangani wa lahu sannan abin da ke shagaltar da zuciya wato a duniya mutum na yin amfani da energy din cikin abin da ba gaske ba ya yi amfani da kuzarin sa cikin abin da ba gaske ba shine Allah kaiwa da komowa da kake gangan jiki da gangan jiki cikin abin da babu ribar duniya babu ribar lahira ina ba ta an fahimta yawanci shine abin da ke cikin duniya sannan wala hawun da abin da ke shagaltar da zuciya ko wasanni ko wani abu makamancin haka wazinatun wa tafakurun bainakum wazina sannan kuma da kawa wato abin da ke cikin ta kaya ne na kawa bisul hasana kamar da mutane ke gasa wajen abin da ya shafi tufafi kyawawa wal marakibil bahiyya da ababen hawa kayatattu wal manazilin rafi'a da gidaje manya manya wa tafakurun bainakum sai kuma alfahari wa juna a tsakanin alfahari bil ansab ta hanyar wato nasaba ka ce nasaba ta tafi ta wani ko kabila ta tafi ta wani wa takasirun fil amwali wal aulad sai kuma gasar tara dukiya da yawan yaya ai al istilalu fiha shagaltuwa wajen tara dukiya ko kuma wajen yawan yaya fa hiya fi ijabiha lakum waɗannan al'amura da aka ambata gaba ɗayan su kamar saligaitin wato kamar misalin ruwan sama a'jabal kuffara nabatu wanda tsirran da suka fito a sakamakon su suka birge manoma sun mai hiji sannan daga baya sai abin da ya fito din ya kekace ya bushe fa tarahu musfarran har kaga ya zama wato ainihin ruwan ɗorowa ko yalo saboda bushewa bayan da yana kore gwanin ban sha'awa sun mai kunu utaman sannan daga baya ɗaiɗaice ai fatatan yadmahillu birrihi zai ɗaiɗaice ta yadda in iska ta ɗauke shi ma za ta watsar ko ina to yadda tsirrai da suke fitowa sakamakon ruwan sama ba su da tabbas karshen su za su gushe idan da mana ta wuce su gushe su ke kace to haka duk abin da mutane ke tagantuwa da shi na duniya baya da tabbas ba da goma zai da haka bai kamata ba duniyar da wannan ita ce halin ta wato ta dauke wa mutum hankali ta mantar da shi lahira an gane ku ubangiji ta ala wa fil akhirati azabun shadid a lahira akwai azaba mai tsanani liman akhara alaiha dunya ga wanda ya fifita duniya akan ita lahira wa maghfiratun min Allah wa ridwan akwai kuma gafara daga ubangiji ta'ala da yarda liman asaraha ala dunya ga wanda ya fifita lahira akan duniya a can wanda ya fifita duniya akan lahira azaba a nan kuma wanda ya fifita wato lahira akan duniya wato maghfiratun min Allah wa ridwan wa man hayatud dunya babu komai a cikin rayuwar nan ta duniya fi tamattu'i fiha abinda ake holewa dinnan a cikin illa mata'ul ghurur fa sai abin ne na rudi ay dunya nafsuha murur duniya gaba ta rubi ce la haqiqata laha ba ta tabbas wa tamattu biha huwa al-ijtirar wato shagaltuwa wajen more ta wannan shine ruduwa din ka su'umatin tu'khadhu biha shatun ila madbahiha wato sai zanto kamar wani abinci ne aka ajiye dabba dan ta zo ta ci kuma ga tarfanta wanda tana ci kuma tarko ya kama ta a zo a yanka ta a wajen to haka duniya take dan ta shagaltar da mutum bai farga ba shikenan sai kwanakin su kare bai aikin komai na lahira wannan aya ta kai matuƙa wajen surar ta duniya dan karin mutum da shagaltar an gane ko ubangiji ta ala ya halitte mu ya ɗabi an tar da mu wajen bukatuwa zuwa ga abinci da abin sha da sutura da muhalli wannan dan ka nemi abinci ka nemi abin sha da sutura da muhalli ba yi laifi ba hasali ma wani bangare ne na ibada kai haka ta hanyar noma ko kiwo ko kasuwanci tunda nassoci na shari'a sun nuna haka amma abin da yake kuskure wato bayan ka wuce abin da yake shine larurar rayuwa to kuma ka shagaltu da tara abin da ba larurar rayuwa ba sannan shagaltuwa wajen tara abin da ba larurar rayuwa ba ba dole rayuwa din ba ya mantar da kai lahira. to wannan shine kuskure amma in mutum zai nemi abin da ake kira larurar rayuwa dole rayuwa a cikin rayuwa dole sai an ci dole sai an sha dole sai an yi sutura sai samu halin da za a kare kai daga zafin rana ko ruwan sama ko kuma sanyin hundu wannan duk dole rayuwa ne abin da ya shafi ko iyalinka wannan dole ne mutum ya nema ta hanyar da Allah cikin sarki ya shar'anta masa noma ko kiwo ko kasuwanci ko menene amma mutum ya wuce dolan rayuwa to in kana in hakan bai shagaltar da kai lahirar ka ba babu laifi amma matukar zai shagaltar da kai lahirar ka to ya zama akwai laifi kina ina ba da fahimta yanzu yawanci abin da mutane suke nema na kuɗi ba abin da ya shafi dolar rayuwa bane ba talakawa kan suna neman ya za a rayu ya za a yi kaza amma galibi waɗanda suke manyan masu kuɗi ko manyan jami'an gwamnati ko mai ne ba magana ce ta dolar rayuwa ba dan dolar rayuwa kan yana da ci yana da sha ya gama da dolar rayuwa yana da motar hawa ya gama da dolar rayuwa amma abin da yake so motar sai iri kaza ko motar sai sun zama adadi kaza kuma gida din sai iri kaza kuma shi ma sai a unguwa kaza rukunin gidaje iri kaza bangaren suwa da suwa ne to kaga wannan ya fita daga daular rayuwa ya shiga lahawun wa la'ib ko la'ibun wa lahaw la'ib wahalar da gangan jiki lahaw shagaltar da zuciya ta yadda ba manufa ba manufa ta lahira ba manufa ta tsira daga wuta ba manufa ta annabi aljanna kawai duniya ita kadai ya zanto lahawun wa la'ib to ga shi mutum wahalar da jikinsa akan abin da ba manufa irin yadda yara suke wahalar da jikinsu kan abin da ba manufa yayin da suke wasanni su kai su komo su yi tsalle su fada nan gurin su yi gulando su yi menene amma duk ba sa dainawa akan a kan ba manufa to haka wanda yake shagaltuwa da duniya shi ma haka yi kuma sai Allah nuna rikin tabbasin ta hanyar wannan misali ruwan sama ya sauka ya tsirrai suka fito damuna ta kama ko rentar ko ina ta gani da zarar ruwan sama ya sauke kuma sai gaba daya abin da ya fito ya keta sai ya bushe ya zanto kasa iska na daukar shi fa asba kiman tazaruhu riya wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira to haka duniya take ba ta da ba ta tabbata bai kamata mutum ya shiga sulki ta ba ko ka rantsa maka ba rantsa ba maka ba ka'ida ta shine sai ta saka maka alƙawari haka wani ce halafat lana Allah Allah mana da Allah ba za ta saka wani alƙawarin mu ba kai ka ce dama ta rantsa ne din kuma sai ta saba ba ta da tabbata da haka me za ku sabiqu ila maghfiratin min rabbikum ku yi rige ku yi tsere zuwa ga gafara ta musamman daga wajen ubangiji da tanadin da aka ga mummunai falala ce ta ubangiji mun yi yashaki ba da ita ga wanda su wallahu zul fadl azim lalle ubangiji ma abucin falala ne mai girma sai Allah shi ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا fi كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تعثوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم باب wata musiba da za ta faru a ban kasa ko a cikin kawu kanku illa fi kitabin face faruwar wannan musiba da inda za ta auka din yana rubuta cikin littafi min qabli an na nabara'aha tun kafin mu halitte ta in ji ubangiji ta'ala to min qabli an na nabara'aha kafin halittar ta ita me ita musiba din ko kuma min qabli an na nabara'aha kafin mu halitte ta ita al-khaliqata wato halitta kafin mu halitta halitta waɗansu malamai suka ce lamirin annabara'aha na koma zuwa ga musiba waɗansu malamai suka ce anna bara'aha yana koma zuwa ga alkhalika waɗansu suka ce a yana koma zuwa daga dukkan biyu ma'ana dai ubangiji ta'ala ya riga ya kaddara duk abin da ke faruwa a cikin duniyar nan na kaskanci na ɗaukaka na dukkan abin da ke faruwa ga mutane tun kafin ya halicci halitta ko tun kafin ya halicci sama da kasa subhanahu wa ta'ala inna zalika ala allahi yasir hakan abin mai sauki ga ubangiji ta'ala likai la ta sau alama fata kuma yasa ake muku wannan bayani dan kar ku bakin ciki akan abin da kowa ya kuɗi mu abin da ka kuɗi maka dama an riga an kaddara an rubuta zai kuɗi maka to me ne bakin ciki wala tafrahu bima atakum kar ku yi alfahari dangane da abin da kuka samu ba wannan tarkamace ba dama an riga an kaddaro za ka same shi saboda ka ba wani gwanin ta bace ko jarin ta ka samu shine wala tafrahu ma atakum dan karku alfahari da abinda ubangiji ta ala ya ba ku wallahu la yuhibbu kulla muqtalin faqur ubangiji ta ala baya son dukkan wanda yake muqtal mai girman kai faqur mai alfahari ga mutane wato girman kai kamar da manzo Allah bayyana cikin hadisi shine wato batul hakki gamtunna a faɗa mutum gaskiya bai ki karba dan yare da wanda ya faɗi din ko kuma gamsun nas raina mutane kallon mutane a raine dan kana ganin ka su ko ilimi ko kuɗi ko matsayi ko wani abu sannan fa ko alfahari mutum ya rinka mutane alfahari da abin da yake da shi Allah baya son mai wani abin nufi dai duk abin da ka ka samu ubangiji ta Allah ya kaddara za ka same abin da kaga ka rasa ubangiji ta Allah ya kaddara za ka rasa ma asabaka lam yakun li yufiaka wa ma asfaka lam yakun li yusibaka abin da duk ga ya same ka ba a yi su don ya kauce maka abin da ya kure maka bai same ka ba dama tun ba a yi shi kuma don ya same ka ba Allah baya san muktal mai girman kai ko kuwar mai alfahari sai ke Allah ne mai kaduna wa yamuruna nasa bil bukhl su waɗanda Allah baya so masu girman kai da masu alfahari su ne kuma waɗanda suke yi rowa bima yajibu alaihim dangane da abin da ya zama wajibi su bayar sai su bayar wa yamuruna nasa bil bukhl sannan kuma suna umartar mutane da yin rowa wa ya tawalla dukkan wanda wato ainihin ya juya baya daga aforo da Allah ya masa cewa yi kaza sai juya baya yake fa inna Allah huwa al-ghaniyul hamid to lalle Allah ta'ala shine al wato mawadaci ga barin kowa sannan shine al wato mai godiya ko abin yabo ko mai godiya da auliyaihi game da waliyansa alhamdulillah wanda yake yaban su bil ta hanyar musu ihsani ala bisa ga da'ar su wa itibarihim alaihi da yadda suka fuskance shi da yin da'a da biyayya subhanahu wa ta'ala tallafi لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز وبنجد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات hakika mun turo manzanninmu da hujjoji ai bil hujjajil qawati hujjoji waɗanda suke yanke hanzarin dukkan wani mai hanzari wa anzalna ma'ahum alkitab ko mun saukar da littattafai tare da su lafazin alkitab mufrad ne amma al din da ke cikin alkitab wato jinsiyya ce ta tafi jins wato jinsul kutubul munazzala min sama mun saukar da littattafai tare da su kowanne annabi ya zo da littafi wal mizan sannan mun saukar da adalci ta tare su ayil adal bi inzal al-kutubi al-mutazamminati lahu wal wahyi al-amir bi wato ah, adalcin da ya sauka ta tare da littafai da ban sun kunshi adal cikin abin da suka zo shi ina da mun yi bayani akan wannan ayar lokacin da muke farkon suratul rahman ma kullu alaqa tsakanin da ayar da ke cikin suratul sura wanda suke za su ke tunawa a farkon suratul rahman da haka ba sai na mai sa nan ba liyaquman nas bil qist mun saukar da littafi din dan mutane su tsaya da adalci ay li ta'amalu fi ma bainahum bil adli wa huwa al illa dan su rika yin adalci wannan shine illa da su sa aka saukar da littafi liqawlihi arsalna wato illa liqawlihi arsalna wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana wal adl dakhil fi kulli shay adalci abin da ke shiga cikin komai wa min amali yaqtadi shar'a fi kulli shay'in faqad qama bil qist ko fa man amala bi muqtada shar'i dukkan wanda ya aikata abin da shari'a ta a yi fi kullu shay'in cikin komai fa kada zama bil qisti to ya adalci wa man adala anhu wanda ko ya kaucewa wannan fa kada jara to ya yi zalunci bi kadarin irafi anhu gurgudan yadda ya kaucewa abin gurgudan girman zalunci ma'ana dai Allah madaukakin sarki ya saukar da littafi kuma ya saukar da wato adalci dan mutane su tsaya cikin adalci wa anzalna hadida fihi ba'sun shadid ko mun saukar da dutse a karfe kai mun saukar da karfe an sha'anahu wa akhrajnahu min al-ma'adin abinda ake nufi da saukar da karfe wato mun samar da shi ko mun fitar da shi daga cikin ma'adanai li ya bihi bihil adalu dan adalci ya samu tsayawa da shi iz la yabqa adlun bila jihad dan ba a samu cikakken adalci a banka sai in ana jihadi wa huwa adatul jihadi shi ko karfe shine na'ura ta yin jihadi kama qala ta'ala kamar yadda Allah ke fihi ba'sun shadidun a cikin karfe din nan akwai yaki mai tsanani da ake da shi yuqatalu bihi ana yin yaki da shi fa minhu al-junna yana daga cikin abin da ake sarrafa ta karfe al-junna garkuwa alatul wiqaya wadanda wanda suke makami ne na kare na kare kai wa minhu silah yana daga cikin abin da ake yin amfani da karfe da shi shine as-silahu wato takobi ko ko mashi wa huwa alatul darbi shine makamin da ake amfani da shi dan kai duka aljunna kuma dan kariya wa manafi'u linnas sannan a cikin karfe dan akwai dangin amfani da ake yi wato da mutane ke samu su yi ma min sana'atin illa wal hadidu alatu duk wani abin da ake sana'antawa a ban kasa zaka samu cewa akwai karfe a cikin haka dan da dama daga cikin malaman tauhidi suka faɗa wajen ma an zallan hadida mun saukar da kai waɗansu malaman suka ce an zala min da ma'ana ja'ala ubangiji ta'ala ya sanya karfe ya zanto ana wannan amfani da shi ba su shadid ana yaki mai tsanani da karfe wato galibin makamai da ake fada da su ana sarrafa su ne daga mai karfe sannan wa manafi'u linnas da dangin amfani na mutane sawa'un wajen abin hawa wajen eh, injina da masana'antu da mutane za su yi amfani da su a yanzu a zamanin yau amfanin karfe duk ya bayyana a fili a da ne malaman da yi da suna buga misali da cewa da aka ce munafiqul linnas yin amfanin mutane su ce kamar hauya kamar gatari kamar diga kamar lauje kamar matsayi hada kamar allura kamar takobi kamar majaujawa duk suna kirga waɗannan ababen yanzu in za ka kirga mutane wannan sai ka ka tafi nesa da yawa sai dai kai maganan kamar mota kamar mashina kamar injin nikan tattasai kamar injin nikan ga kamar injin abin da kamar galma ta shanu kamar tarakta kamar ga suna gurin ababe masu yawa ma na ulin da ake yi da ita ina ba ta fahimta. wato an zanna samar wanda Allah ya yi akwai magana da al-imam ibn kasiri yayi wadda idan ka fahimci ta ga zallan hadida ma'ana mun saukar da ayoyin da suke maganar yin amfani da karfi su ne ayoyin mai ayoyin jihadi ya a ɗauki karfi shi ne an zallan hadida mun saukar da ayoyin da ke magana a yi mai a ɗauki karfi fihi ba a sun sai akwai yaƙi mai tsanani da za a yi da haka a ɗauki karfi a riƙe a hannu sai ta sarrafa da da ba a hannunta sai ke ba inda za labari dan a cikin karfi din fihi ba a son shi kuma akwai munafiqun to in ma ba ka rike shi dan ba a son ba ka rike shi dan me munafiqun dole kowa karfi kuma dole kowa ya karfi dan Allah ne sai ya saukar da karfi da mu anzalna hadida abinda za ka sai ka fahimci wannan cikin maganar ibnu kasir da ya kawo wannan sai kawo hadisin imam ahmad wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke maganar cewa bu isu baina yadai sa'ati bisai an aiko ne daga nisan shafin kiyama da takobi na a hannu ina fata mu fahimta bisai da takobi na a hannu kaga dai karfe din ke ya rage yanzu kai takobi ce ko wani abin dai da dai karfe a hannunka an gane ko sai ce wa ju'ila rizqi tahta zillar kuma aka sanya arziki na karkashin tsinin majina ni ta jihadi eh, to wanda ya kafir cewa ubangiji na amfani da rayuwar kai masa wa'azi kai masa wa'azi ya shikenan sai jihadi a kansa wa du'ila as-sigharu az-zillatu was-sigharu ala man khalafa kuma an rubuta kaskanci da wulakanci akan duk wanda ya saba al'amari ma'ana duk wanda ya saba abinda manzo Allah zo da shi sai ya tozanta sai ya kaskanta ya rufe da cewa masu shabu haka kawai fa homin wanda duk ya kama da wadansu mutane za a tashi cikin ranar tashin kiyama a wato kenan zallar hadidi sai zanto ayoyin da suke maganar jihadi su ne ake nufin an saukar da karfi ma'ana ayoyin da suke maganar rike karfi domin kare sannan ko malamin suke karin sharhi da cewa mutane a duniya kashi biyu ne su suka fi yawa kashi na farko waɗanda idan sun ga gaskiya za su bi ta to wannan an saukar da littafi don su wanzalna ba'ahul kitaba wal mizana li yaquma an kashi na biyu waɗanda in sun ga gaskiya za su kafirce mata sun gane gaskiya ce amma su yi ne su kafirce mata bayan sun kafirce mata ba su ce ko ba wanda zai bi ta to wannan saboda so an zallan hadida fihi ba sun shadidin wa nafi'ul nas dan ka za ku ga hikimar jihadi cikin musulunci ba wai an shar'anta shi bane a karan fari kawai dan ana kishiro jinin kawai a'a an zo ana yaƙa musulunci an yi bayanin musulunci da hujjoji da dalilai sai ka karba a matsayin ka na mai hankali sai ka ce kai ba za ka karba ba to sai dole musulunci ta ce to ka babu wuri mu wuce mu je gaba mu yaɗa kai kuma ka zauna karkashin dokokin mu mu dokokin mu ba za mu zalunce ka ba amma an sa ka zauna karkashin mu dan kai kanka ya zalunci amma mu ka samu tabbata ma za a zalunce ka ba za ka ba da jizya sai ka ce kai ka yadda kuma da wannan ba to me amfanin ka kan kawai sai kaddamar da rashin jihadi a kanka babu abin da ya rage mutum ina ba za fahimta kun ga asalin musulunci da'awa yake gabatar idan ya gabatar da da'awa kace kai baka yarda ba zai kyale ka akan addinin ka amma ka bi tsari na adalci karka zalunci kowa kuma karka hana mu gaba da yada namu aqida amma idan kace kai ba za ka yi ba kuma za ka hana mu yada namu aqida to shine an zallana da bihi ba sun sididun kuma na gudu inda za ka san jihadi ake nufi da ayar sai Allah ce wal ya'lam Allahu man yansuruhu wa rasuluhu bil ghaib Allah ya sa'anta haka ya tsara haka dan ya bayyanar da wane ne wanda zai taimaki addinin sa wane ne zai taimaki manzannin sa bil ghaibi a fake duk da baya ganin ubangiji amma ya da umarnin Allah ya haka sai kuma ce inna Allah qawiyyun aziz ubangiji da Allah shine qawiy mai karfi sannan aziz wanda ba abin da ke gagara sa subhanahu wa ta'ala ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ورهبانية ارتدعونا ما ما عليهم إلا ابتغاء رضوان الله إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتنا فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم حقيقة من أيكو النبي نوح عليه السلام ده النبي إبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب muka sanya annabta a cikin zurriyar waɗannan annabawa biyu sannan muka tura da littattafai a cikin zurriyar fa minhum muhtadi a cikin zurriyar tasu akwai wanda ya shiryu yake mutsu yake kan tafarki wa kathiru minhum fasiqun amma da yawa daga cikin wanda suke dangantuwa zuwa ga wannan zurriya ta waɗannan gidaje guda biyu kuma an samu fasikai ay kharijuna an sa'a waɗanda suka kiwa Allah madaukakin sarki da ثم قفينا على آثارهم برسلنا sannan muka biyo bayan da manzanninmu wa qaffaina bi Isa ibn Maryam sannan muka bi baya da annabi Isa ɗan na Maryam wa atainahu injil muka ba shi littafin injila wato abin nufi dai asalin annabta duk tana kuma zan zuwa nan gidaje ne gidan annabi nuhu da gidan wa annabi ibrahim sallallahu alaihi inna allah tafa adam wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin zurriyatan ba'dha min ba'd muka bi bayan su da manzanni sannan muka bi baya da annabi isa din na maryamu wa atainahu al-injil muka ba shi littafin linjila al-kitab alladhi ursila bihi littafin da aka aika shi huwa kitabin mislu alquran wato wani littafi ne kamar da alqur'ani yake shi ma littafi wa ghayr al jadid alladhi katabathu ar-ruhban ba'da ma ahlaka al-yahud al-asl ba wai bible sabo ko new testament na bible da ake gani ba a hannun yanzu shine wanda aka ba annabi isa wannan waɗansu marubuta ne suka rubuta shi akwai wani sashi na wahayi akwai kuma abin da ba wahayi ba domin hakikanin kiristanci na yanzu ba shi ne hakikanin koyarwar annabi isa da ya bar mutane a kai ba wato rumawa da suka karɓi kiristanci to sai suka canja masa fasali suka shigar da gargajiyarsu da maguzancinsu cikin kiristanci har ya fita daga cikin asalin yadda yake sun samu a kiristanci babu aƙida ta taslit wato trinity aƙidar cewa Allah uku ne babu sai suka zo suka tusa ta a ciki sun samu kiristanci babu bautar gunki gunki a ciki sai suka zo suka tusa ta a ciki sun samu kiristanci babu cross duk suka sa a ciki wato sun canja masa fasali shine ibnu khaldun babban marubucin tarihin ne yake cewa rumawa ba wai sun shiga kristiyanci bane ba a'a kiristanci ne ya zama barume aka canja masa fasali har ya dace ne da da kalta na mutanen Roma yasa sunayen watannin nan da suka kawo duk ba sunayen allolin ba bane ba akwai wannan a cikin korar annabi isa sunan januwari sai bani har zuwa karshe da ake da arna suke amfani da shi suka kuma barlar da mutane amfani da shi a duniyar nan ma'ana babu shi a cikin kiristanci na asali a duk rumawa ne suka gadar musu da wannan da sauransu da yawanci bukukuwan da suke yi galibi na rumawa ne na atainahum injil muka ba shi littafin injila wajen na fi qulubil ladina tabauhu ra'afa muka sanya a cikin zukatan waɗanda suka bi shi ra'afa wato tausayi wa rahma da jin kai ai allazina kanu ala dini waɗanda suka kasance kan addinin annabi isa din ya'ni al-hawariyin yana nufin al-hawariyun wanda lokacin da zai ce man ansari ila Allah qala al-hawariyun nahnu ansarullah wa tabaahum da waɗansu daga cikin mabiyansu wa ra'abatu wa rahma wannan tausayi da jin kai ayil mawadda wato soyayya kenan fa kana yawaddu ba'dhum ba'dha sai zanto sashin suna kaunar sashi wakila a wani kauran aka ce innahum umiru fil injil bis sulhi abinda aka umarce su da shi a cikin linjila shine sulhu ba a yadda da fada ba wa tarki ida'in nas da kuma barin cutar da mutane wannan shine umarni da zo musu cikin linjila an gane ko fa adana Allahu qulubahum lidhalik sai suka Allah ya tausasa zukatansu a sanadiyan haka qabla an yuharriku ad-din kafin su zo su dinkita addini sun muqasar qulubuhum ba'da tahrif bayan sun dinkita addini kuma shi shikenan sai zukatan suka je gashi amma a cikin addinin su kaga ai babu yaki babu jihadi a ciki amma yanzu duk kristan duniya sun dauki makamai suna yakan musulman duniya wanda babu wannan a cikin addinin su wa da ibtada'uha sai kuma rahabaniyancin da suka kago su da kansu lafazin rahabaniya abinda ake nufi da shi al-mubalagha fi ta'abbudu lillahi ta'ala zurfafawa wajen bautar ubangiji sannan da zurfafawa wajen gudun duniya da kaurace wa mutane wato rahabaniya ta gina ne akan abu guda uku abu na farko tsananin bauta abu na biyu gudun cin-cin daɗin duniya abu na uku gujewa takuduwa da mutane wannan shine asalin arrahabaniya ina fata an fahimta daga arrahab mai kalmar arrahab na nufin tsoro ko firgita to firgita dangane da wutan lahira sai ya sa mai rahabaniya wato ya kawar cewa kayayyakin jin daɗin duniya kuma ya kawar cewa cakuɗuwa da mutane yana ganin cakuɗuwa da mutane na iya cutar da shi sannan ya zo ya tayin bauta da abin da aka sashi da wanda ba a sashi ba ya dai tsara da yawa yadda zai wa wuta to wannan ita ce rahabaniya to ita rahabaniya din kin Allah ne ya sa musu ita a'a da ibtada'uha qabutu suka dan ma ka ƙara fahimta sai Allah sai ma ka tabbana ha alai bu mu wajabta ta su ko bu hukuntar da akan su cewa ku yi rahabaniya ba illa fi za'a ridwan illa sai dai su sun yi haka wai suna neman yardan ubangiji da Allah tare da haka kuma ra'uha hakka ri'ayati ba su tsare ta ba hakikanin kiyaye ta da ya kamata su shin da malamin tafsiri suke cewa ubangiji ya zarge su laifi biyu abu na farko kago abin da ba a sa su ba shi za mu fahimta cikin warhabaniya ta nufta da wuha maka sabu na ha alaihi abu na biyu da suka kago shi din kuma sai suka kasa yi sun suka kago abu kuma suka kasa yi shi ne mara auha hakka riayat kuma yana son ku ƙara kallon dirin ayar ya uwa ubangiji ta ala ce waje an na kulobin kulubin lazina tabaruhu ra'afatan wa rahmatan a nan jumlar wa rahabaniyatan ne bi jumla wannan duk malamin tafsiri sun yadda da wannan idan ka duba ibnu kasir idan ka duba wani idan ka duba wani idan haka za su bayani amfanin wannan fassara shine sai ka gane cewa da rahama da jin kai wane ne yasa musu shi a zuci Allah saboda Allah ce wa ja'alna fi qulubil ladina tabauhu ra'afatan wa rahma mun sanya a cikin zukatan wanda suka bi annabi Isa tausayi da jin kai to rahabaniya fa Allah ne ya an musu sai yake mai wa rahabaniyata ne bai ta da uha da rahabaniyatin da suka so kuma suka kago dan ka gane kago wa suka sai sai ka ma ka tabbana ha alaina ba mu rubuta musu shi ba ba mu rubuta musu cikin lissafi cewa ko rahabaniyanci ma'ana sun so kago illa ta ga Allah sai dai wasu kago ne suna neman yardan ubangiji tare da haka kuma rabawa hakkar ha ba su tsare ta ba hakikanin tsare ta na taɓa jin wani malami a ɗaya da cikin kuma kuma labarai na kano yana cewa duk abin da ka ƙirƙiro in dai dan Allah ka yi to ba ka da matsalar shi ne ya zanto cewa ba dan Allah kake amma idan ka ɗauka za ka bauta wa Allah da kiɗa to babban abin da ake so ka yi dan Allah da ikhlasi sannan kuma karkarin kai wata rana ka daina a'a ka rike abin har ka mutu dan an zargi waɗancan dan su sun kasa rikewa fa ma ra'auha haqqan ayi ba su rike ba hakikan to kai ka tsare kai sai yace in ka dauka waka ce addinin ka ka tsago su sai kai in ka dauka zikiri da waka ce addinin ka wallahi haka ya fada saboda tsabar su rashin jin tsoron Allah ko dai jahilci ko rashin tsoron Allah dan babu wani tafsirin duniya da zai maka wannan fasara in ba tafsirin yan bid'a ba shi yasa na koma da kullu irabin yadda zaka gane Allah tsare Allah ya lil ladina amanu minhum baiwa wanda suka yi imanin cikin su ladan wa kafirun minhum fasiqun amma da yawan su kuma fasikai يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم سكلين من رحمته ويجعل لكم ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا يا وإن سكي إيماني دا الله دا من زننسا اتقوا الله كسر دوكوكين الله أي يمتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه كسري ومرنين دي مكو كنيسان شعبين دي هنيكو ولا تبتدئوا شيئا في عبادته كركو تقلوا أبو تشين عبادته وآمنوا برسوله كما كي إيماني دا من زنسا أنه محمد صلى الله عليه وسلم cikin abin da yake horon ku da shi ko yake hana ku idan kun yi haka yu'tikum kiflayn min rahmatih ubangiji zai ba ku rufi biyu min rahmatihi na rahmatsa ai nasibaini nasibun fid duniya zai ba ku kaso na duniya wa huwa al-izza wal ghalaba al-ada shine izza da zai ba ku da cin nasara akan abokanan adawa wa nasibun fil akhirah da wani rabon kuma na lahira wa huwa al-janna shine gidan aljanna shine ma'ana yu'tikum kiflayn min rahmatih Allah zai ba ku rufi biyu na rahmatsa ya ba ku anan kuma ya ba ku a can gurin sannan izza da zai baku da cin nasara akan abokanan adawa wa nasibun fil akhirah da wani rabon kuma na lahira wa huwa aljanna shine gidan aljanna shine ma'ana yu'tikum kiflayn min rahmati Allah zai baku ribi biyu na rahamarsa ya baku anan kuma ya baku a can sannan wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi ubangiji ta'ala zai sanya muku wani haske da za ku rinka tafiya cikin sa ala sirati akan sirati bi ikhlasikum kuma amala lahu in kun kebance shi da ibada وتقدم أن المنافقين يطفأ نورهم wato ya yatfa nuruhum ya gabata cewa munafikai kuma hasken su za a bice shi yatfa nuruhum ala sirati ya kan sirati fa yu'maruna bir ruju'i ila al-wara a ce ku koma baya hay su tughlaqu alaihim na. ta yadda kuma za a rufe wuta akan su bisuri ta hanyar wannan katanga wa yaghfir lakum sannan ubangiji kuma zai muku gafara wallahu ghafurur rahim ubangiji shine ghafur shine rahim wannan aya malamai sun yi magana guda biyu akan ta wadansu malaman tafsirin suka ce tana magana akan mu'mini ahlul kitab wanda suka yi imani cikin ahlul kitab dan sune waɗanda za a bai wa lada rufe biyu dan Allah ya ce yurtikum kiflaini min rahmatihi lafazin al-kiflu a cikin larabci yana nufin kaso wato rabo ko kaso to abin da ka ce haka suka ce tayi kama da ayat da ke cikin suratul qasas da Allah ya ce ulaika yutawna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfiqun da hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As da ke cikin sahih Muslim wanda manzo Allah ya ce mutum uku za a ba su ladan su rubi biyu mutum na farko ɗaya daga cikin halar kitabin da ya yi imani da annabinsa ya gaskata shi sannan da na zo kuma yin imani da ni ya gaskata shi za a bashi ladan imani da wancan annabin a bashi ladan imani ne haka manzo Allah mutum na biyu bawa musulmi da ya sauke haƙƙin ubangiji na bauta sannan kuma ya sauke haƙƙin ubangidansa da yake mallaka za a bashi ladan rufi da sannan mutum na uku shine mutumin da yake da baiwa sai ya yanta ta sai ya ladabtar da ita ya ba ta tarbiyya ta addinin musulunci sannan kuma ya aure ta shi ma za a ba ta lada ribi to sai suka ce kaga san gurin tunda da waɗancan ake magana mu'mini ahlul kitab to haka wannan aya ولكن يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا تنمر امن برسوله يؤتكم كفلين من رحمته wato kamar wancan da wannan wadansu malamai suka ce a'a wannan aya tana magana da al'ummar annabi Muhammad tunda an ce ya wanda suka yi imani ba a saba kiran ahalin kitabu da wannan maganar ba aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzon sa yutukum tuklaini min rahmatihi zai ba ku rabi biyu to sai suka ce rabi biyu din nan ba a nufin tasriya da kiflaini a ana nufin biyu biyu so ba adadi biyu biyu biyu biyu so ba adadi yutukum kiflaini min rahmatihi ma'ana zai rubanya muku ya zaki rubanya muku ladan sa ina fata kun fahimta wa yaj'alukum nuran tamsuna bi suka ce kaga magana haske ana magana da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye mummunan da dama su da su ake magana ba ahlul kitabun da ba kitab ake magana akai ba suka ce dan Allah ya faɗa cikin suratul anfal ya ayyuhal ladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan furqan din ne shine haske ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذو الفضل العظيم لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم sai aya ta karshe li Allah ya Allah ya'lama ahlul kitabi an la yaqdiruna ala shay'in min fadlillahi wa anna al-fadla bi yadillah وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم لئلا يعلم أهل الكتاب وتدومن أهل الكتاب سنتيوا ألا يقدرون على شيء من فضل الله ba su da ikon tauye abu na falalan ubangiji ma'ana ba su da ikon samun falalan ubangiji sai in sun yi imani din da haka aka kira ku da sunan imani aka faɗi wannan falala ay la yanaluna shay'an mimma zakarahu min fadlihi ba inda ya samu wani abu cikin abin da Allah ya ambata na fallarsa wala yatamakkanuna min nailihi ba su da ikon samun abin li'annahum lam yu'minu bi rasulihi ba su imani da dan sabu su imani da manzon Allah wa huwa masrutun bil imani bihi an ko shartanta ba za ka samu wani abu na falala sai in kai imani aw la yakduruna la an ko kuma abin da aya take nufi la yakduruna la shay'in min fadlillah ba su da ikon yin tasarrufi cikin wani abu na falalan ubangiji musamman mafi girman falala shine annabta fa yakhussu biha man aradu ballantana sai za su keɓance wanda suka ga dama da ita falalar annabta aw yajidu ajran biduni mura'ati shuruti wujudi min al-iman wa amal at-ta'at ko kuma kawai su ce suna jiran lada gobe kiyama ba tare da sun yi imani ba ba tare da sun yi aikin da'a ba wa anna al-fadla bi yadillah kuma su san cewa lalle falala a hannun Allah take gaba daya yuti man yasha yana bayar da ita ga wanda ya ga dama wallahu zul fadl azim ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ma'abucin falala falala kuma babba li sa'ati ma indahu min mulki samawati wal ardi wa ghayrihima saboda yalwar abinda yake cikin mulkin ubangiji na abinda ya shafi sammai da kansai da wani abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya shafi mu assalamu alaikum ba zan sami aka tambayoyi ba saboda ina da kuzurori yawa a tsana ko da su in da zan ci gaba zan tsare su sama da kima za ka sai a yi ita insha Allah sai lokacin da gaba